suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba an zo wajen daɗe bai ya ma isa wallahi sai na wulakanta shi ki sai na tozarta shi yanzu ne za ka gane asalin izzata to malam usman wannan kudin idan muka ci menene matsayinsa a wurinmu wannan halak malak muka ci wai in faɗa ma ka san adadin daɗewar da na ina bauta a wannan kamfanin dala malai na ganin ka mai hankali a shekai ma wawa ne duk lokacin da wani mutum ya aminta da kai ka ci amanarsa to wuta za ka tafi yanzu kai a matsayinka idan ka rasa dubu sittin ko kuma wani sace maka za ka ji daɗi dan Allah Umar kaka mana asara ita wannan kuɗin ma fa idan ya bata ba komai bane a wurinta ina nuna maka fa sisin wani idan ka ci ba tare da yardarsa ba sai ka biya shi ran da baka da shi mu ba burin bane sai mun samu kuɗi masu yawa ba mu burin bu kaɗan na halali ya ishe mu saboda haka za mu shiga mata duka ta gaba ɗaya amma kana bani mamaki matar da ba ƙaunarka take yi ba amma kai ƙoƙari kake ka kare dukiyarta ba ta ƙaunata wannan ra'ayinta ne ni kuma na kare dukiyarta wannan haƙƙi na ne saboda aiki na ne kuma alƙawari muka da ita na amana saboda haka daga yau ba kullun su ya bar hannunka zo ka fita anya ba asiri ba ne wannan kana ganin kuɗi a ce wai ka makance bayan da za a yi kuɗi ya zo yanzu ya da rayuwar nan ta inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah dan annabi umma asiri ne dan Allah kai kare kuma na ran da Allah zan yi batali da kai a nan wurin rubuta ka ta gaba tsari da Allah banda ake haka ake rubuta da haram ranke daɗe ya kamata mu dakata daga haka saboda wannan gayan ba zai kamu ba wani ne ya gaya miki haka mutumin da ya tsallake tarkon mace ya tsallake tarkon kuɗi wani tarko ya rage tarko na na san zaki mamaki yanzu ni da kaina zan mai sharar zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa kudi da kika bayar naira miliyan ashirin miliyan ashirin da shida ne saboda haka miliyan shida ta hau kai za mu dawo miki da miliyan shida saboda dama al'ada wannan kamfani dama miliyan ashirin ake ajiyewa ka yi ƙoƙari a damun da miliyan shida na gode amma sai dai ko kaɗan baka burge ni ba ba na yi bane don na burge ki na yi ne domin in gyara aikina da kuma lahirata. ba ta sanya biyayya in ba so za a ba. Ran ke daɗe ba za ta saduda daga haka ba? Da a ce kimata ta zube, wara a ce duka kuɗin ne suka fice. Ni babu abin da nake so sama da kima, kuma tun da ya taɓa min izzata, wallahi sai ya durƙusa mu. Dole sai ya nemi afuwata, saboda gaskiyarsa. ba za ta taɓa ce daga sharrin izzata nasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba lawan lafiya yanar kazo kazo na anan gurin me ke faruwa ne wallahi na kaɗai na cikin damuwa matata ta yi gashi gobe suna gashi ba abin da ma zai haƙiƙa gashi ba kudin abin da za a dafa ma a cikin gida ha to ka gaya ma hajiya nafisa na faɗa wancan ana su tun ana kwana biyu da yi mana amma dai har sai ba da wani ci to abin da za yi ka je ka haɗa min kan ƙananan ma'aikata ka ce ina son ganin su yanzu yanzu nan to shi suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba a dalilin da ya na ta a tara kowa da kowa a nan wurin ba wani abu ne ba illa wata shawara na zo mana da ita wadda in dai muka ɗauke ta to insha Allah za ta taimake mu kuma ba za mu sha wahala ba ba kuma za mu tagayyara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimaki na ƙasa da kai kai ma sai na saman kai ya taimake ka wane ne sama da mu dan haka iya yawan ƙananan ma'aikatan da suke cikin wannan ma'aikatan idan da za mu yi wani kwamiti wanda za mu rika taimakawa ko kuma rika wata gidauniya wadda idan wani abu ya taso ga wani daga cikinmu za mu rika taimaka masa ko suna ko rashin lafiya ko wani abu dai wanda za a taimaka mutum to idan an yi wannan gidauniyar insha Allah za mu rika taimaka kuma ba za mu sha wahala ba idan na fahimci abin da kake faɗi me zai hana mu ware wani kuɗi wanda za mu dinga ajiyewa duk sati ko sati biyu saboda idan muka bi wannan tsarin za mu taimaka junanmu gaskiya gaskiya sati biyu yayi yawa sai dai a dinga yi kullum kullum kullum a dinga ajiye naira goma goma kun ga a wata ɗari uku kenan kuma duk mutumin da ya bada goma goma ai ba zai jiƙa kyashi ba ko ba haka ba yawa a gaskiya naira goma ta yi kaɗan idan har yi za a yi sai dai duk sati a dinga bayar da naira ɗari biyar biyar wannan shi ne shawarar to alhamdulillah duk kowa na dan ji shawararin kowa to amma yanzu abin da ya kamata mu shine a wannan bawan Allah lawan an masa haihuwa kuma gobe ne suna saboda haka ya kamata mu ba shi gudunmuwa a matsayin mu na abokanan aikin da muke aiki tare da shi a nan wurin kowa ya kamata ya ba shi nashi ni dai ga ganawa. Ah. 60 ne da ni amma ga hamsin. to agode ayya kuma ba wani abu kai to ya ga ni dai mai gadi ne eh, ya dace waye sabo wani ba zai koka ba ita in zarzo na kai minta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba da zaran ke daɗi. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Menene ke faruwa can? An kyaru ranke daɗe gobe ne sunan lawan shine akawunta na rama tafiya katanga suka ji duk wanda ya rabu da ke siya dandala ya dace ya sabo wani ba zai koka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya wannan wani sabon salo ne ko kuma sabon ne ku bari ku ji na gaya muku babu wata murya da za ta tara ku idan ba tawa ba kuma duk ranar da na ƙara ganin wani taro wanda ba ni ce na ba da umarni ba sai na ɓata muku Allah ya sake ba haka. kowace fuska ta bace min da gani Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.